قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون sai aka ce masa cikin girmamawa bayan ya yi shahada shiga aljanna yayin da ya shiga ya ga abubuwan da suke cikin ta na ni'imomi sai ya buri ya ce ina ma dai mutane na waɗanda suka ƙaryata ni suka kashe ni su san abin da ya same ni